bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nan kusa muna tare da kowa masallacin jami'ar abubakar ta fa balewa nan bauchi na nesa kuma suna bin mu ko ta sauti ko ta hoto a ko ina suke muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da albarkar alkur'ani musamman albarkar wannan sura da muke karantawa suratu yusuf alaihi wanda muka yi karatu har zuwa aya ta hamsin da biyar yau za mu tashi daga aya ta hamsin da shida bayan wuni na sha shida na watan ramadanar shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kazalika makanna li yusufa fil ard أعوذ بالله من

a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kadhalika makkanna yusuf ce kamar haka ne muka tabbatar wa yusufa tabbatuwa a bayan ƙasa ya tabawwa minha haitho ya sha yana kai komo da samun zama na nutsuwa a cikin ƙasa inda yake so nusibu bi rahmatina man nasha muna samar da ko muna isar da ko muna bayar da rahamar mu ga wanda muka so wala nudhi'u ajral muhsinin kuma ba ma tauye ladan masu kyautatawa wala ajrul akhirati khairun ladan lahira shine wanda yafi alheri lillazina amanu wa kanu yattaqun amma ga waɗanda suke yi imani kuma suka kasance masu takawa waɗannan ayoyi guda biyu ɗori ne akan darasin da ke cikin ayoyin da muka karanta a jiya musamman aya ta ƙarshe da Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi yusufu alaihi salam ya ce da sarkin masar na wancan lokacin ya ce da shi ij'alni ala khaza'ilil ard ka tsora ni akan taskokin albarkatun ƙasa inni hafizun lallai ni mai kiyayewa ne mai riƙon amana alim kuma ni masani ne akan harkar tattalin arziki masani ne akan ma'abota haƙoƙi masani ne akan yarda da a isar da haƙoƙi zuwa ma'abotansu a cikin ayoyi na yau kuma sai Allah maɗaukacin sarki ke ce mana wannan roƙo na annabi Yusuf da ya nemi a bashi matsayin minista na albarkatun ƙasa an bashi ne wa kazalika makanna li yusuf kamar haka ne yadda labarin yusuf ta taso daga ƙasa tana hauhawa yanzu yusuf ya kai ƙololuwa duk abin da mutum zai iya samu na ɗaukaka a wannan duniya yusuf ya same shi Shi ne makanna li yusuf mun tabbatar wa yusuf wannan duniya Shi ne makanna li yusuf fil Ma'anarsa ma'anarta ne. wato mananna alaihi bitamcini fil ard mun masa baiwa da samun matsayi a bayan ƙasa manya-manyan matsayin da Allah ya ba wa annabi Yusuf da kaɗan ya faɗa da kansa ya ce inni hafizun ni mai kiyayewa ne Allah ya ba annabi Yusuf amana na addini da amana na nagarta irin ta ɗan adamtaka da dattako sannan Allah ya ba shi ilimi shi da kansa ya ce alim ni masani ne domin tun yana karami Allah maɗaukakin sarki ya ce ai Allah ya nuna masa walinu'allimahu min ta'wilil ahadith Allah zai bashi ilimi ilimi na musamman sannan Allah ya ɗaukake shi ta hanyar sa ya zama cikin masu mulki masu faɗa ji sannan kuma ga annabta da Allah ya cika masa da ita to wannan shine Allah ya ce wa kadhalika makanna li yusuf fil ard mun tabbatar wa da yusuf duk abin da ake tabbatar wa mutum na samun ɗaukaka a bayan kasa. amma al'ard nan da ake nufi shine ardu misir ƙasar masar kam a wancan lokacin annabi yusuf su ne masu faɗa a ji ya tabawwa umin ha haifu ya sha ayyata ya fi ha kaifa ya sha yana juya al'amura yadda ya ga dama sai abin da yake so a yi saboda sarki da kansa ya ce ba zan yi komai ba sai abin da kace innaka al-yawma ladaina makinun ami sannan kuma a yayin da da yake tsoron ya fita ya zaga saboda garin ya zama masa wani iri daga ba ma aka kulle shi bai zai je ko ina ba sai a inda aka taskace shi yanzu Allah ya ba shi dama yatabawwa'u minha haythu yasha bima'ana yattakhidhu minha manzilan fayanzilu haythu sha wa yuqimu haythu sha inda ya ga dama nan zai taka inda ya ga dama nan zai je inda ya ga dama ya zaura kowane lungu da sako a ƙasar Masar in ya je yana da damar ya shiga kuma Allah ya bashi makanna na kufin ard Allah ya bashi tamakkuli ga farin jini mutane suna son sa sarki yana son sa ma'abota gwamnati suna son sa ka san ba abin da yafi covid ba abin da yafi wannan dadi mulki yana da daɗi amma mutum baya son adawa a cikin mulki to Allah ya ba wa annabi Yusuf daman da zai yi mulki yanda baya jin adawa ta sama akwai sarki yana yana son sa sannan waɗanda suke ƙasa suna son sa ga Allah ba shi daraja ta annabta don haka wannan daraja ta addini in ta ɗaga mutum ba wata daraja da take ɗaga mutum kamar daraja addini za ka iya zama kana da daraja ta kuɗi amma duk wanda ya kalle ka yana maka biyayya nuku-nuku saboda ya karɓa ne yana karɓa in ya tafi gefe ta yi ya zage ka kuma in ka bashi sau ɗari ya yabe ka wallahi rana na ɗari da ɗaya in baka bashi ba duk zagin ka zai haka wanda yake girmama ka saboda daraja ta ka, saboda yau kai kake kan gadon mulki yasa yake yi da kai wallahi ran da ba kai bane shikenan ka gama musamman kuma ma a ce komin mulkinka a ce an samu wata kofa da za ta taɓa mutuncinka yanzu sai ga mutumin da da baka tsammani sai ga yana cin mutuncinka wannan shine matsala ta duk wata ɗaukaka ta duniya haka take iya jawo ɗan adam to ballantana kuma wato daukaka da bata kai wannan ba kawai saboda kai ogan mutum da ya ofis ko saboda aji ko saboda yana koya maka wani abu wanda baka iya ba amma na harkar duniya iya amfanin ka da shi wannan amma ɗaukaka ta addini ita ce wanda take sa ka ga mutum ka ji kana ƙaunarsa har cikin zuciyarka. kuma har cikin zuciyarka ta yadda ƙaunar ta gaskiya ce ba irin kauna wanda mutane suke yi wa kishin ƙasa da za a so a riƙe shugaba wannan duk gwargwadon albashinka gwargwadon da za ka kula da shi amma malamin addini shine wanda almajiransa za su kaunace shi bai ba su ko sisi ba su ne ma za su ɗauko su bashi kuma suna bashi suna roƙon Allah ya sa ya karɓa kuma in ya karɓa su je su yi addu'a su ce Allah ma ya karɓa haka annabawan Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna jiwa kun sadaka. ya ku mu in za ku je wajen manzon Allah ku kai wani abu na sadaka saboda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun bashi ba shi zai ci ba shi baya cin sadaka amma akwai ɗan alaba ku mu samu kullum a gabansa suke da wannan zai rinka ɗauka yana sallaman su ina zai samu kuɗin da zai ba su in ku je ku rika kai kuɗi yana samu yana ba mutane to kaga duk wanda zai je yayi wani abu a gaban mai addini zai yi saboda Allah baya tsammanin komi da zai samu na duniya amma yana kaunarsa to wannan darajar ta addini ita ce malamai suka gada a wurin annabawa yanzu darajar annabi yusuf ku kwatanta ta daga wannan kuma ga mulkin duniyar shi fa ba fa malam bane kawai shi fa annabin Allah ne shi yasa kowane annabi Allah maɗaukacin sarki ya bashi mu'jiza wadda zai zama gagara koyo a zamaninsa kuma wanda zai zama ba wanda zai iya takara da shi a zamanin kowane annabi Allah ya bashi mu'jiza yadda zai ci kasuwa don karka rena shi don rena shi rena addini ne to annabi Yusuf alaihi salam yana cikin waɗanda daga cikin wato bayin Allah da Allah ya ba su mulki don daga cikin iyalan annabi Ibrahim akwai waɗanda darajar da Allah ya ba su ta mulki ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima Allah ce mun ba su mulki mai girma to annabi Yusuf yana ciki annabi Suleiman yana ciki annabi Dawudu alaihi salam yana ciki duk waɗannan kaga mulki dukkan su cikin zuriyar annabi Ibrahim ne to annabi Yusuf shi ya fara ɗana mulki a cikin wannan family to yau dai ga annabi Yusuf alaihi salam don an ce daga matsayin sama na minista ba yana daidai da sauran ministoci ba daga baya sai aka ga kai wannan wannan kujera ma ta kasa masa sai aka ga ministan albarkatun ƙasa da ministan tattalin arziki da ministan noma kaga an tara masa ministry kusan guda uku ne saboda ƙarƙashin inni hafizun alim da kuma karkashin ij'alni ala kaza'inil ard kana iya tattaro ministry of agriculture kana iya tattaro ministry of economic planning ko ministry of budget and planning sannan uwa uba ka kawo ministry of finance sannan ministry of labor and productivity duk za ka tara masa karkashin ministry daya duk yana cikin ij'alni ala kaza'inil ard ay ala amwali masar wa jabayatil ard duk abin da ake samowa na harkar tattalin arziki da abinci da cimaka da kuɗi da dukiya duk suna karkashin sa ne to me ya bari wa wani to aka ce daga baya ma al'amarin ya wuce wannan sai zama ma shine prime minister gaba daya shi sarki sai zama ceremonial leader ne shi kawai shugaba ne na jekana yi ka yana zaune a daki an fahimta daidai annabi yusuf ya zai bayar da report shi kuma yana gudanar da annabi yusuf yana gudanar da komi a waje shi ake ji shi kuma sarki ya koma yana hutawa lokaci ya yi da shi ma zai huta to shine ma'anan matsayin da Allah ya bashi don daga baya zai zama al'aziz kujerar da da firaminista yake kai wanda yake gidansa na wanda ya sayo shi yanzu Allah ya karɓi kujerar ya bawa annabi Yusuf don can gaba za mu zo mu ji ya ayyu aziz masana wa ahlan ad yanda da ake cewa wancan al'aziz to haka shi ma yanzu annabi Yusuf zai zama haka to shine Allah ya ce wannan abun kare baka mamaki Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha Allah ya ce haka yake raba duniyar nan wanda ya ga dama da kaso da rabonsa a ciki sai Allah ya baki Allah ya ce wanda na ga dama nake bawa jama'a Allah ya kai makura wajen mulki da isa wallahi ba wanda ya isa gagari Allah kuma duk wanda ka ne ka danne shi idan Allah ya ga dama zai danne ka da ƙarfin kumfa ya kunu ya kawo wanda za ka danne yanzu ya zai danne ka haka duniyar take wallahi Allah ya ce rahamar mu haka muke rabawa yanda muka ga dama shi yasa waɗansu suna hasada wa za a ba wa ne wa za a ba Allah ya ce a hum ya kasimu na rahmatar rabbi ko waɗannan mutane su suke da mabuɗan rarraba rahamar ubangijinka ne Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. Allah ce mu muke raba rayuwar duniyar nan ni ne mai duniyar kuma kuma na cikin duniyar nawa ne don haka wanda na ga dama nusibu bi rahmatina man nasha in nace sai kai wallahi sai kai zaka in zaka nema ka nema a wurin Allah kawai shi annabi Ibrahim ya mota yi wa'azi wa mutanen sa tun da gadon da annabi Yusuf ya koya kenan fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu wa shukuru lahu ku nemi arziki kawai a wurin Allah ka tsallake kowa wallahi ka nema a wurin Allah wala nudai'u ajral muhsinin Allah ce ba ma tauye ladan masu kyautatawa yana nufi ba mu gama akan Yusuf ba bai kare ba labarin an yi akan Yusuf ai bayan Yusuf akwai waɗansu ma masu kyautatawan to duk mai kyautatawa Allah ya ce albishirinka la nudhi'u ajral ba bana tauye ladan masu kyautatawa kai ma naka son in yana zuwa kai dai ka zama cikin masu kyautatawa kawai menene kyautatawa shine kyautatawa a addini da kyautatawa a rayuwa almuhsinin na farko kai ihsani na addini shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ka bautawa Allah da gaskiyar zuciya ka bauta wa Allah da sincerity ka bauta wa Allah wato da aƙida ta jin cewa da gaske Allah ya kai a bauta masa kuma kana jin tsoronsa kana tsantseni wa da'uhu khawfan wa tama'a kana kwaɗayi kuma kana tsoro haka Allah yake so kayi kamar kana ganin Allah ne lokacin da kake bauta masa to kai ihsani na bangaren ubangiji sai kuma ihsani ga duk wanda za a kyautata masa ka fara da iyayenka wa bilwalidai ne ihsana ka je sauran danginka wa bizil kurba. ka je dukkan marayu wal yatama ka ji tausayin miskinai wal masakin ka ji tausayin waɗanda suke kan hanya wa bin sabil ka ji tausayi duk wanda ya kamata a bashi haƙƙi ka bashi haƙƙinsa aqi kullu bi haƙƙin haqqahu ka kyautata wa kowa ka gama da musulmi ka je waɗanda ba musulmi ba su ma ka kyautata musu ka gama da su ɗan adam ka kyautata wa har da dabbobi wannan shi ne koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kyautata wa kowa a duniyar nan ba wanda ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam face sai da ya kuka da barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har kafiran da suke adawa da shi suke gaba da shi wallahi wasu sai da suke kuka da ya bar duniya saboda tsahabar kyautatawa kawai Manzan Allah sallama zai kyautata ya kyautata har wa wanda yake munana masa irin mutumin da kai in ka kalle shi sai ka ji kamar ka gama la'ita saboda tsabar yadda kuke adawa wallahi irin su manzon Allah kuɗi yake ba su wani bai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah annabi ya bashi kuɗi gobe ma ya dawo annabi ya bashi kuɗi jibi ya dawo ashe da ya sai kai annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce kai jama'a ku je wurin Muhammadu fa innahu yu'ti ata aman la yakhsha al-faqr yace ku je ku karbi rabon ku je na karbo nawa yace Muhammadu yana bayarwa irin kyautar wanda baya tsoron talauci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan ku wanda baya so kenan to waɗanda yake so kuma ya yake musu to wannan shine Allah ya duk mai kyautatawa Allah ba zai tauye ladansa ba akwai ranar da zaka karba inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ce duk wanda ya abu mai kyau Allah ya rubuta wani aikin alherin kai kai ka manta ma ahsahu Allah Allah ya rubuta wa su kai ka manta kai dai mu kyautata kuma in zaka kyauta ka kyautata saboda Allah kar ka kyautata saboda kana so ka zama prime minister ka san wani yanzu ya ji an ce nan zai ce cap na gano ina gano satar amsa a'a in zaka yi almuhsinin shine kai saboda Allah me yasa saboda ya ce wala ajrul akhirati khair ladan lahira shi yafi don haka in za ka yi ka nufaci lahira ita wannan duniya ribar kafa ce ba don ita ake yi ba kar ka yi saboda ka samu duniya akwai wanda yana sallah saboda ya samu kuɗi ne saboda ya ga in ba ta haka ba ba zai samu duniya ba ta hanyar addini zai yi wanda ya yi aikin banza ka yi saboda lahira wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce ladan lahira ya fi girma ya fi alheri ya fi soyuwa ga waɗanda suke da imani masu takawa waɗanda suka gane amma wanda bai gane ba shi ba zai ɗauka lahira ta fi ba karka bauta wa Allah don kana so ya baka duniya Allah ce wannan duniyar ba kowa bace don zai iya ba wa kowa lahira ne ba wa kowa yake bayarwa ba wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira sai ga waɗansu irin mutane amma duniya kowane irin kategori na mutum Allah ya taɓa bashi duniya amma ba kowa ya taba bada lahira ba sai irin wanda yake so kadai amma a duniya in Allah ya fitsa nan kama sai baka duniya saboda ya nuna maka bai damu da ita ba shi yasa mutanen da Allah ya fitsi a duniya su suka fi kowa daukaka a duniya waɗanda suka fi kowa adawa da Allah da addini su suka fi kowa tattalin arziki da ƙarfinsa da ƙarfin eh, eh, eh, abin nan da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin siyasa da ƙarfin faɗa'aji da ƙarfin komi kuma haka ba mai isra'ila sun yi dukkan tsiyarsu amma Allah haka ya ɗaukaka su kuma ya ba su duniya wala kadiktar kuma ala ilmin alal alami wannan ba shine alamar Allah yana son ka ba kai dai Allah ya ce zai saka ma duk masu kyautatawa amma baya nufin sakamakon duniya din shine gaya a wurin Allah a'a sakamakon lahira shine wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun wanda ya ci moriyar kyautar Allah shine wanda ya samu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ka ci anan ka ci a can haka Allah yake wa wasu kaga yayi wa annabi Yusuf anan ko to ba shi kadai bane yayi wa wasu da yawa sai ma na tabbatar kaga wasu da Allah ya mutu irin haka suna ci a nan kuma akwai rabon za su ci a can in Allah ya yarda Allah ya ce ya ba wa annabi Sulaiman mulki ya ba wa annabi Suleiman dukiya irin mulkin da bai taba ba wani dan tarihi haka ba Allah ce ha za a fa'una ga kayan kyauta mun baka famnun au amsik bi ghairi hisab yace ka ɗiba ka watsa ka raba wanda kaga dama wanda kaga dama ka hana shi kai mulki yanda kaga dama Allah ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a yace wannan so min tabi ne na duniya ne in an je lahira yana cikin ɗan kusa kusa da kyakkyawan mazauni a lahira to wannan shine daɗin imani kenan annabawa da waɗanda suka bi tafarkin annabawa su kai suka mori wannan wallahi kowa zai iya cin duniya amma ba wanda zai ci lahira sai annabawa da su da jama'ar su kadai wallahi duk wanda bai bi tafarkin annabawa ba zai ci lahira ba sannan kuma a nan duniya iyakanka shekara ɗari ko? ha kamar ka za ka je ɗari matsalar shekara ɗari shi ne ba za ka ci nama ba ba za ka sha zaƙi ba ba za ka sha mai ba kuma ba za ka miƙe a tsaye can ka tsaya ba kuma ba za ka yi farin jini ba kuma za ka gama iya kwalliyanka amma wala mutum in ya ganka zai sunkuya to kai kanka ka gama kana jin cewa labarinka ya ƙare kana ga ka kana da ran amma kana ji waje a ahadith sai dai in ka zauna ka buɗe jarida ka ce kai ai da mun yi bala'i to yanzu kai bala'i mana in ka ka ga ƙarshen duniyar kenan kana ji kana gani ka zama dead alive you are alive but you are dead to haka zaka koma lahira in aka ji lahira waɗanda suka fara jin daɗi a lahira tun daga lokacin da aka ga mala'ika mutum ya ga sun fara masa albishir Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru tun daga ranar in sun fara jin daɗi ba zai sake yankewa ba har abadal abidina amma su kuma waɗannan daga lokacin da za su ga mala'ika ya ƙare kenan yau mai raunar mala'ikata la bushire yau mai idin lilmujirina iya daɗin kenan ai ya kai shekara ɗari ma ya kai shekara ɗari to amma yau gashi mala'ika ya zo yana ganin mala'ika shi kenan zai daina jin daɗi in dai bai dauna da imani ya bi ta farkin annabawa ba wallahi in ya fara shan wahala daga lokacin ba zai sake jin daɗi ba har abada ka san ma'anar abada kuwa har abada fa shi ne idan aka zo aka zare ran a cikin wahala na wannan zai harka aka barka mushe a wurin a je a ɗauke ka a turbuɗe a cikin ƙasa mala'iku su zo su yi ta cata ka baka isa ka yi bacci ba ga ka a kwance baka isa ka tashi ba baka isa ka zauna ba ai ta dukan mutum annaru yu'raduna alaiha guduwan washiya sannan ana busa wa mutum zafin wuta da safe da mareci haka za a yi ta yi haka zo tashin kiyama yanzu waɗanda suka mutu shekararsu nawa da mutuwa to haka ne shi ma zai shiga ya daɗe irin na waɗancan ya je ya same su ai tayi har ai tashin kiyama yanzu sauran shekara nawa to ka bari a ce yau ne mutum zai mutu ko sai bayan shekara ɗari zai yi shekara nawa yana jiran sauran mutane haka zai ta zama a ciki to wannan duk mai sauki ne wallahi in aka tashi ranar kiyama kuma mutum nan ne zai ga bala'in da bai taɓa tsammani dan adam zai iya ganin sa ba a je a kama a ce mala'iku ku masa wulakanci khuduhu ku kama shi fa gullu ku masa kukumi irin wanda ake yi wa bayi Sun aljahima sallu sannan ku jefa shi a cikin wuta ku manta da shi Allah ce fal yawma nantakum kama nasu a yawmi hada Allah ce za a manta da mutum yanzu lokacin da aka manta da annabi Yusuf kuna ta jin tausayin sa to wani kuma gashi an sa shi a wuta an manta da shi kuma wallahi gara mantuwan da an manta na gaske ne da mantuwan da ana ganin ka amma an yi banza da kai Allah ce mutum zai yi ihu ya yi ihu ya yi ihu ya kira ɗan uwansa wanda suke zaune a cikin wuta ba za su taimaka masa ba ya kira shaidan ba zai iya taimaka masa ba ya kira mala'iku ba za su iya taimaka masa ba ya rasa yadda zai yi daga bashi su kira Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya Allah mun kira kowa ya ki sauraron mu ya Allah kai muna kiran ka ka ji tausayin mu ka cire mu wallahi ba za mu kara ba Allah ce isabu fiha wala tukallimu ku rufe mun baki kar ku sake magana sai a toshe bakin su al yawma naktimu ala afwahihim gashi yana ji ba zai sake iya ihun ba ba shi yasa aka ce maka duk daɗin duniya wallahi banza ce wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun shi yasa ka tsaya ka yi addini idan Allah ya baka wani abu na duniya ka mora cikin godiyar Allah amma wala tansa nafsi amma wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah kar ka manta da lahira wannan duniyar ba komai bace Allah ka ba mu lahira kun san ya kamata wani lokaci a taba a je lahira a dawo yanzu jikin kowa ya nutsu yanzu mun dawo kasar masar annabi yusuf alayhi salam yana daga cikin littafin ibnu kathir Allah ya masa rahama kusan ibnu kathir kwararre ne akan tarihi na gaya muku cewa ya rubuta littafin albidayatu wan nihaya a cikin albidayatu wan nihaya yayi tarihin annabi yusuf alayhi salam to daga ciki ga ɗan abin da yake faɗa dangane da tarihin annabi yusuf daidai ƙarƙashin wannan aya ya nakalto daga muhammad ibn ishaq ɗaya daga cikin shahararrun magabata waɗanda suka yi rubutu akan tarihin duniya yake cewa lamma kala yusuf lil malik lokacin da annabi yusuf ya ce wa sarki ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim Allah ce qalan maliku kan fa'al sai sarki ya ce masa an baka kujerar duk da kake so fa wallahu fi ma zakaru amala itfir aka ce daga baya sai ya bashi kujerar itfir shine shi azizu misr wanda da yake yaron gidan sannan allazi ishtarahu min misr sai aka cire shi sai aka sa yusuf akan kujerar kai ne kace a ji a kulle yusuf kuma aka manta da shi yayi ta dadewa me yasa yi haka a ai matsalar mata ta ce a ai matsalar kaza sai ce to sauka akan kujerar ka dan Yusuf ya bi ka cancanta kuma Yusuf din da ya zauna yake irin wannan amana mun gode maka tunda ka sayo shi ka nuna mana shi kai ka koma da baya yanzu da shi zamu yi aiki ka san sarki ne sai abun da ya ce aka ce Itsafir sai ya sauka Yusuf sai ya hau kujerar prime minister wa azala Itsafira amma kana alai ya cire Itsafir daga wannan kujerar yaqulu Allahu azza wa jalla shine Allah ce wa kadhalika makkanna li Yusuf mun tabbatar da Yusuf a bayan kasa ya tabawwa minha haythu yasha yana jujjuya al'amura yanda ya ga dama yace fa zukira li wallahu a'lam yace da yana daga cikin labarin da na samu a tarihi in inji Muhammad ibn Ishaq anna ibtira halaka fi tilka layali cewa frustration da kuma damuwa ta sa itafir har ya mutu a cikin ɗan kwanaki ya samu Ka san yadda mulki yake ta mala ka ji tausayin duk wanda yake kan kujera aka cire shi kai da kake talaka baka hau kan kujera ba ba za ka gane wannan ba yanzu da nake fara in akwai wani da ya taba hawa kan wata kujera aka cire shi billahi la ila ila huwa ya san yadda zafin abun yake yanzu haka yana ji ka ji tausayin duk wanda yake kan mulki aka cire shi da karfi Allah ka raba mu da jarabawar duniya ballantana ta lahira wa annal malikar rayyan ibn al-walid shi kuma sarki din nan ar-rayyan ibn al-walid lokacin da ya ga wannan azizu na da isfir ya mutu zawwaja yusuf imra'ata isfir sai ya aurar masa da matar Isfir. Ibra'atul Aziz ta zama Ibra'atul Yusuf. wani zai ce akwai labari a gaba wa annaha da dakhalat alai yayin da amarya ta tare ga annabi yusuf alaihi salam qala laha sai annabi yusuf yace daga cikin jawabin ango Ya yace alaysa hada khairan mimman kunci turidin yanzu abinda kike ta gaggawa ba ga lokaci yayi ba qala fa yazumuna annaha haƙalat aka ce sai ta ce da shi ayyuka siddiq ka sunan sa yanzu ayyuka siddiq la dubni ta ce karka zarge ni ta ce ka kaji tausayi na fa kun kuntum ra'atan kama tara hasna jamilatan na'ima ta ce kai dan Allah ya ka gani yanzu ta ce ni mace ce wadda na kai makura wajen kyau na kai makura kai sauran ba sai na fassara ba ta ce gashi Allah ya aje ni fi mulkin wa duniya ta ce ina cikin mulki ina cikin duniya duk abin da nake so daga iyaye na zuwa mijina na samu ta ce na tara wannan amma wa kana sahibi la ya nisa amma kai baka san sirrin ba na yi haƙuri ne na rufe sirrin mijina ashe mijina ba namiji ba ne baya taɓa mata baya da lafiyar da zai biya mun bukata haka nai ta zama da shi ina cikin hakuri, duk abin da ka gana yin nan a cikin dole ya sa na fi wa kuntu kama wa kuntu kama ja'alaka Allah fi husnika wa hay'atika ala ma ra'a wa kunta tace kai kuma ka tuna da yanda kake tace ai ba karamar jarabawa bace wanda take samu ma ya za ta kare da irin ka ballantana ni da ban samu ba kuma ka tuna da kai yaya kake matan da suka zozo dukansu matan mutane ne ka ji abin da suka ce a kanka balle ni da muke zaune gida ɗaya ta ce ya kamata ka auna ka gane ni ba na yi kokari ba ibn ishaq ya ce fa yazumuna annahu wajadaha azra suka ce annabi yusuf sai ya same ta ashe budurwa ce gau a leda fa asabaha ku fassara da kanku فولدت له رجلين فولدت له Julai sai ta haifa masa yara maza guda biyu sunan yaransa Ibrahim ibn Yusuf da Misha ibn Yusuf tace wa walada wa wulida li Ibrahim Nun walida Yusha ibn Nun sai ta haifa masa ai ɗaya daga cikin ‘ya'yansa Ibrahim shine wanda ya haifi Nun Nun kuma shi ya haifi Yusha'u dan nun yaron annabi Musa wanda Allah ce wa iz qala Musa li fatahu la abrahu to jikan annabi Yusuf ne wa rahma imra'ata ayyub alaihi salam sannan Ibrahim din kuma ya haifi yarinyar nan rahma wadda ita ce matar annabi ayyub alaihi salam wa qala al-fudayl ibn iyad ɗaya daga cikin magabata al ibnu ibn iyab yake cewa waqafat imra'atul azizi ala zahri tariqi hatta marra yusuf amarya ta zo ta tsaya akan hanya annabi yusuf yayi shiri yayi kulliya za a fita fada sai ta tsaya akan hanya ta tsare shi tace mai gida gashi zaka fita fa qalat tace alhamdulillah alladhi ja'ala al mulukan mulukan bi ta'atihi wal muluka abidan bi ma'siyatihi tace godiya ka tabbata ma Allah Allah mai isan mulkin da yake sa bawa ya zama sarki sarki ya zama bawa tace an kawo ka gidan nan a matsayin bawa yau gashi Allah ya ɗaukaka ka ka maye gidan sannan uwar gida a gidan yanzu ta zama yarinyar gida a gabanka ka umurce ni yadda kake so mai gida da fa fataha ne a gidan shine take ce ɗaukaka biyayyar Allah tana sa Allah ya sa bawa ya zama ubangida ubangida kuma ya koma bawa Ta tace saƙon ce biyayya wa Allah ta ɗaukake ka ta sa ka zama mai gidan nan bayan da ka yaron gida ne Ta ce ni kuma yanzu shi Allah ya kaskantar da na zama yarinya karama a gaban ka na zama matarka kana umurta ta yadda ka ga dama saboda ni na yi laifi a baya kai kuma ka bi Allah wannan ga babban wa'azi ne a yi biyayya wa Allah sai Allah ya ɗaga ka Allah ka samu maka biyayya akwai darasi na musamman dangane da wato mulkin annabi yusuf alaihi salam da kuma mai dame dame ya cimma a cikin mulkinsa na yi niyyar isa darasin nan a yau amma sai na ga zan jinkirta shi ba yau ba na zauna na yi bincike akan menene za su zama darusa ga masu mulki da 'yan siyasa da masu rike da mukamai waɗanda suka shafi jagorancin gwamnati za su ɗauka su koya daga irin tsarin mulki na annabi yusuf alayhi salam to amma wannan na sadaukar da shi can gaba a wajen rabbi kan a sai ta nemi nan mulki a yau kan za mu biya bashin darusan da suka shafi abinda muka tambaya ne jiya dangane da me yasa annabin mu Yusuf alaihi salam ya karbi mulki a gwamnatin kafirci sannan me yasa annabi Yusuf da kansa ce a bani matsayi kaza sannan me yasa annabi Yusuf ya goda kansa yace ni na sani na iya shin waɗannan abubuwa duka sun halatta mu muyi yi ina gari wannan ma darasi ne mai muhimmanci ku taya ni addu'a in Allah maɗaukakin sarki ya so ina da niyyar fa'idojin nan da muke cirewa a cikin suratu yusuf zan tara su daga bayan su zama littafi da zan yi tafsirin suratu yusuf in Allah ya so ya yarda in rubuta shi cikin harshen larabci da kuma turanci in Allah ya ba mu tsawon rai in Allah ya so ya yarda na fara yin wannan aiki a halin yanzu dai ga amsoshin waɗannan tambayoyi cikin wani article ne da shi ma na rubuta shi a jiya mai suna masail tahliliya fi talabin imarati wal manasib siyasiyya wato matsaloli da za su warware maka iskali akan neman matsayi kai da kanka a cikin tsari na siyasa kai da kanka kai gwagwarmaya a ka hau kujerar mulki shin ya halatta kuma in ya halatta menene da menene hukunce hukuncen da suke ciki matsala ta farko ita ce menene hukuncin mutum ya nemi kujerar mulki shi da kansa asali akan wannan shine nuna mayata da kwaɗayi da yin ƙoƙari a kan sai ka zama shugaba a cikin mutane ko sai ka samu matsayi a wajen a kan mutane ya zama kai ne jagora asalinsa a musulunci haramun ne in na ce asali wannan shine hukunci wato shine general rule abin ne yake iya sa ya halatta Shi ne abin da muka ji a cikin suratu Yusuf shi kuma za mu zo mu ji a nan gaba in baka cika sharuɗan da suka faru a cikin wannan sura ba to bai halatta kai da kanka ka ce a baka matsayi ba idan ka cancanta gwamnati ko shugaba ko mutane za su gani su baka amma kai da kanka ka je ka nema haramun ne a musulunci saboda galibin mutumin da zai nema da kansa to ba daidai zai yi ba kuma kwaɗayin son duniya ne zai sa mutum shi da kansa ya je yana so Allah ku baya so mutum ya je yana jin kwaɗayin duniya sannan kuma Allah yana so a yi wa mutane adalci ne galibin mutumin da ya nema da kansa kuto ba adalci yake so ya yi ba don mulki ya fi komi wahala wanda ya gano mulki ya gano wahala ciki zai yi kokarin gudu ne sai a sa shi dole to wannan shi zai yi adalci amma duk wanda yake mayata da nuna kwaɗayi da kansa yana so to wannan galibi ba abin kirki zai yi ba sai wanda Allah ya shirya da shi ga hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdurrahman ibn samura yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini fadakarwa yace da ni ya abdurrahman ibn samura ya kai abdurrahman ibn samura la tas'al al-imara karka yarda ka tambayi shugabanci karka yarda ka nema da kanka fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha domin idan kai ka nema aka baka to sai Allah ya barka da halinka ya gani ko zaka iya wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha in ko ba nema kai ba aka baka to sai Allah ya kaya ka sai Allah ya taimake ka don Allah kana so Allah ya kaya ka ko kana so Allah ya barka kai da kanka in an barka zaka iya hadisi da biyu daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satahrisuna ala al-imara yace ni na sani za ku yi ta ƙoƙari ku ta faɗi tashi akan sai kun zama mutum zai kashe kuɗi ya kashe mutum ma ya kashe komi saboda ya gama shi sai ya hau mulki ya ce amma barin gaya muku wata ta kunu nadama ya ce wallahi za ta zama muku abin nadama da ɗan dana sani mal kiyama in an je kiyama fa ni'mar murdi'atu wa bi'satil fatima yace madalla da mai shayarwa tir da mai yaye ba zai gamu mai wannan yake nufi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku yi ta kokari akan sai kun samu duniya za ku same ta amma za ta zo muku na dama a ranar kiyama yace ma da mai bada mama tir da mai yaye yana nufi ma da ita wannan duniyar da ka neman ka ci daɗinta ka mora tana ta baka mama kamar yadda ɗan jariri yake ta sha lokacin da za a yi yaye da shi ba da shi za a yi shawara ba sai dai kawai a ce ya kamata a yaye shi kawai sai dai ya zo kawai lokaci ɗaya sai ga ana zanzare ido an shafa wa mama ka a ce ba zai sha ba ya ce to haka lahira take wa mutum yadda kake ganin ake hana yaro mama yana cikin jin daɗi ni'imal fatima ai abin nan eh, eh, ni'imal murbi'a yana cikin jin daɗi wa bi isa til fatima lokaci ɗaya sai mai yaye ta zo ita ce mutuwa sai ta raba ka da duniya kana mutuwa kuma shi kenan kai ba a lokacin kai ba mai mulki ba ne ka zama dead body kana kwance a ƙasa ana tsaye a kanka da kowa zai kuya kai kana kai kana zaune ko kana tsaye yanzu kowa kana kwance kowa yana tsaye ba wanda zai dai kwanta tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka duniyar nan take za ta zuga ka kai ta jin daɗi kana so sai ka hau amma lokaci ɗaya ce ta ka ta raba ka da duniya kuma wallahi in ka zo barin duniya ba wanda ya fi mutunci a duniya da rashin mutunci irin wannan duniyar wallahi duk yanda kake gani duniya ta yi ka ta zuga ka ta ɗaga ka an san ka wallahi ran da ka bar ta inci biyu kaɗai za ta baka inda za ka kwanta ana ganin ya ɗan ƙara faɗi ma za a surto nan iya ya ishe ka inda za a ajiye ka a danna ka a cikin ƙasa wannan ne kaɗai ƙasa za ta bar maka a kawo a rufe a tafiya barka in aga ya ɗan yi faɗi ma sai an toshe wurin ba mai ruwa a duniya irin duniya wallahi yaushe zaka yaushe ka mai da hankalinka ka ɗaga hankalinka akan sai ka samu shine manzon Allah ce madalla in dai ka ce madalla da duniya to madalla da irin madalla yaro da yake rike mama ne amma til kuma da ranar rabuwa da mama za ka yi kuka duk yadda za ka kwana gara kuka uwarka ta fi kowa tausayin ka ba wallahi ba za ta baka ba haka ko ba haka aka mana ba dukanmu to haka wannan duniya za ta mana wallahi yadda ka bar mama kana kuka haka za ka bar wannan duniyar ko ba za ka iya kuka ba sai ka tafi shi yasa kar ka zauna ka daga hankalinka akan sai ka samu duniya annabi yusuf kaji duniyar ce ta zo ta same shi ba shi ne mai ba an zo an kawo ya ce a koma a je a tsara bincike tukun bayan zuba haka za ka yi wallahi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar nan in Allah ya rubuta maka za ka samu za ka rinka binka kamar yadda mutuwa take binka kuma wallahi sai ta same ka duk abin da Allah ya ce za ka yi sai ka yi kuma duk dukiyar da Allah ya ce za ka samu sai ka samu yadda ajalinka yake bin ka kana gudu ko haka dai ko to haka duniya tana bin ka kai ne baka sani ba kana to ni gudu kana neman ta ita dama tana gudu tana neman ka me yasa zaka sha mata wahala hadisi na gaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abu Dhar yace ya Abu Dhar inni araka da'ifan yace ni na ga kai mutum ne mai rauni ba ba kowa ne bai kamata ya zama shugaba ba ka bincike kanka ga kayan cancanta ce ni ya ga kai mutum ne mai rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi yace ni ina son maka abin da nake so wa kaina wannan fa wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa la ta'ammaranna ala ithnain wa la tawallayanna ma la yatim yace karka yadda ka zama shugaba na mutum biyu ko ku biyu ne ka ce wane zama shugaba kai karka yadda ka zama shugaba wala tawallayanna ma la yatim karka yadda ka karbi dukiyar maraya ka rike kai kana da rauni yanzu don Allah a cikin waɗanda suke riƙe da matsayi na al'umma a yanzu ba waɗanda Abu Zar ya fi su to manzon Allah ya ce ko mutum biyu kar su riƙe shi ko mutum ya riƙe mutum miliyan nawa amma ba abin da ya ba abin da ya damu mutum kai dai a kawo ya sa hannu a yi wane ne a ci ne kawai a dama duniyar da ku to manzon Allah ya ce ni'matul fatimatu ni'matul murdi'atu wa bi'satul fatima hadisi na gaba shine abu musa al'ashari allah ya kare ya zagare shi ya ce waɗansu ɗan uwana sun zo sai suka ce raka su wurin annabi sallallahu alaihi shi sahabi ne su kuma suna can daga garin su sai suka zo sai je musu fada shi bai san ne za su ce ba suna zuwa suka ce ya rasulullah mun ga kana ta ba matsayi mu baka ba mu kujera ba mu dan dangin ba samu ba mu mutanen ba samu ba ka mutane sun dauka irin siyasa ne irin na yanzu ya rasulullah mu ba a yi da mu ba ba a damawa da mu ka raba matsayi sai manzon Allah ta ce kwarai na raba kuma ba zan ba ku ba yace inna la nuwalli hadha amra ahadan ta'alahu wala ahadan harasa alai ni ba na nada mutum duk mutumin da ya tambaya da duk mutumin da ya nuna kwaɗayi da mayata ba zan naɗa shi ba ni ina ba mutanen da suna gudu ne mulki yana bin su wanda zan bashi yana ya rasulullahi ko za a ɗaga mun ce masa na ka dole wannan shi zai je mun aiki amma wanda yake nema ba aiki zai mun ba zai wa kansa ne ana fahimta ko wannan shine matsala ta farko matsala ta biyu ita ce to me yasa annabi Yusuf yayi haka an fahimta ai wannan tambayar dole ta zo ta biyo baya Allah madaukakin sarki ya ce annabi Yusuf da kansa ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali ga abinda malaman tafsiri suka ce kadan na farko al-imam al-qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa yace Yusuf alaihi salam inna ma talaba alwilayata li'annahu alima annahu la ahada yaqumu maqamahu fil adl wal islah wa tawsil al fuqara ila huquqihim فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره وهكذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه la ta'ayyana zalika alai yace wannan abin da annabi Yusuf yayi zaka tsaya ne ka duba ka ga annabi Yusuf a ina ya fito kuma wani irin gwamnati ya samu kansa a ciki kuma wasu irin mutane ne lokaci ne na yanda shi kadai ne zai iya abin da ba wanda zai iya sannan shi ne kadai ya cancanta babu wani wanda ya fi shi cancanta sannan shi Allah ya nuna masa kuma ya tabbatar da cewa da control ɗin Allah zai aiki kuma Allah zai guiding ɗinsa akan duk abin da zai yi haka shi ne wanda zai fi ƙwatar wa talakawa haƙƙinsu shi ne wanda zai fi isar da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abotansu shi ne wanda zai fi taimakon masu bukatar taimako shi ne kuma wanda zai fi tsare amanar dukiyar gwamnati ta yadda ba za a taɓa ba shi yasa ya ce a sa shi don in ya bari za a yi barna to kai ma ya ce idan ka tabbatar haka ne in ka je daidai za ka yi kuma in ba ka yi ɗin na za a yi to wannan ya zo maka dole ka nema amma in ka san da cewa akwai wanda zai yi bayan kai to karka nema sai in an nemo ka in an nemo ka nan sai ka je ka yi amma ba a nemo ka ba kai ka fito ka nuna kanka kuma sauran masu suna yi daidai in dai kana so a yi daidai ne wani yana yi me yasa za ka je ka yi daidai bayan wani yana yi alhali a cikin daidai ɗin akwai wahala in dai ba daɗin ka duba ba wahala ce zalla kake dubawa da gaske waye zai shigar da kansa cikin wahala to asalin manufar musulunci shine mulki wahala ne to wahala ko ba wanda yake shiga da kansa sai in an kira shi an sa shi dole in ka ga mutum yana kwaɗayi yana so daɗin yake duba ba wahala da take baya duba baya tuna wahala baya tuna nauyin da yake kai a lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a duniya daukaka ce a lahira kuma khizyun wa nadama a lahira wulakanci ne shi yasa in aka je lahira duk waɗanda suka rike mulki za ga suna kuya musamman inda mutum ya rike mulki kuma bai bada haƙƙinsa ba wallahi kuya yake kar a garshi talakawa kuma suna ta fitowa suna ta nuna kansu saboda suna so yau ne za a biya su yau ranar su kai shi kuma wancan ya riga ya ci nasa a duniya don haka in yazo za ga yana ɓoye kansa muhti'ina muqni'i ru'usihim shi yasa Allah ce wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka ɗauka duk abinda azalimai suke Allah baya gani ko Allah ya rafkana Allah ya sani yana jira ne ranar da zo suna kaskantar da kansu suna buya kuma Allah zai ce dole sai an zo da mutu. haka Imam Zamakhshari yace wa inna ma kana da ya tawassala ila imda'i ahkamillahi ta'ala wa iqamati al-haqqi wa basthi al annabi yusuf ya yi haka dai yana so ya tabbatar da hukuncin Allah yana so ya tabbatar da adalci kai ma haka zaka yi sai ka je ka nema wa tamakkuni mimma li ajlihi tub'atu al-anbiya'u ila al-ibad kuma ya samu damar yayi abinda don shi ake aiko annabawa zai samu yayi abinda annabawa da yawa ba za su samu damar yi ba don shi zai amfani da mulkin sa a bi Allah kai haka zaka yi wal ilmihi anna ahadan ghayrahu la yaqumu maqamahu fi dhalika kuma ya san ba wanda zai iya haka sai shi fa talabat tawliyata ibtiga a wajhillah ya nema ne don neman yardar Allah lali li mulki wa dunya ba don saboda yana son mulki ko yana son duniya ba kai ma haka ne sai ka je ka nema ai karatun yana shiga ko matsala ta gaba ita ce to in an ce an yarda to an yarda kuma ya zama amma a gwamnatin da kana gani dagula lissafi ake yi gwamnatin kafirci gwamnatin da ba hukunci da dokokin Allah shi ma ya halatta shi ma gaje ga shiga al’imamul alusi a cikin tafsirin sa ma'ani da al’imamul nasafi a cikin tafsirin samadari Tanzir, da shekul islam Ibn taimiyya duk sun bada amsa akan wannan Allah ya musu rahama al’imamul alusi yake cewa fihi dalilin ala jawazi al-insani nafsahu bil haqqi idza idza wannan ya ba da amsa ne akan batun kai ka gabatar da sibinka ka faɗi cewa kana da kaza kana da kaza ni hafizun alim na iya kaza ina da experience kaza yace ya halatta idan ka tabbatar gaskiya zaka faɗa kuma in ka san yin wannan abun ya zama dole don a san zaka iya don a baka amanar da ka tabbatar zaka yi amanar da wani ba zai iya ba yace wa jawazu talabil wilayati idza kana talibu mimman yaqdiru ala iqamati al-adl wa idra'i ahkam shari'a wa in kana min yadi ja'irin aw kafir ya ce ko da a hannun kafiri ne ko a hannun mai zalunci wannan kana iya nema alal akalli za ka rage kaifin zalunci da kafirci in ka tabbatar abin da za ka yi kenan gwamnati ta kafirci gwamnati ko a ina ne take wata gwamnati ta tafi kowace kafirci a duniya a yanzu ba a ba mace china in ba ku sani ba ba gwamnatin da ta kai china yanzu a duniya tsananin kafirci daga ban addini da hana mutane yancin addini da kashe musulmi da murkushe su amerika mai ta masallatai a amerika yanzu haka a birnin new york ana gina largest islamic center a duniya gwamnati amerika ba ta yadda ba za a yi wannan ne ko da tana yakan musulmi a waje da sauransu amma da rufaɗi da take yi amma abin da ya bayyana shine kowa yana da yancin addini a can ta yiwu za ka yi wani addini ma irin abin da ba za ka yi ba a ƙasashen musulmi amma ƙasar ce ba ka isa ba to wannan ko da a irin can ne aka ce za a baka matsayi ka je da wannan matsayin naka za ka rage wa musulmin tsananin shar'in da suke ji saboda kana nan za ka rage musu wani kaifin abu to irin wannan in ya halatta a can ballantana kuma inda ake yin dama dama kuna fahimta don haka kar mutum ya ce mana bai halatta ba mu yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin kafirci tunda ana kafirci ne domin Allah ce wala tarkanu ila ladina zalamu fa nar sai mu ce in annabi yusuf ya yarda ya karba a gwamnatin kafirci to mu ma ya halatta mu karba a gwamnatin kafirci in mun san zamu zama magadan annabi yusuf mu yi irin abin da annabi yusuf ya yi ko mu kwatanta jama'a an fahimta amma wannan muna faɗa akan duk wanda ya san da gaske zai kwatanta irin abin da annabawa suka koyar shine adalci da daidaito da kwace haƙƙin wanda aka danne haƙƙinsa da kuma yin gaskiya ba tare da zuwa kai wuru-wuru ba kai ka je ka azurta kanka da kai da iyalanka shekul islam ibn taimiya ya yi magana akan wannan inda yake cewa annabi yusuf ya yi haka ne li annahu kana tariqan ila an yad'uhum ila allah yace wannan ita ce hanyar da zai yi da'awa zuwa ga Allah mutane nawa ne wanda zaka zo masallaci kai ta hudu ba kai ta wazi ba wanda zai saurare ka amma in kana da wata kujera ta siyasa dan abu kaɗan zaka faɗa duk zaka an gyara shi yasa mulki yana iya sa a taimaki addinin Allah sama da abin da ilimi zai iya taimakon addinin Allah idan wajen aiki na zahiri ne idan aiki intellectual ne wannan ilimi ne zalla zai yi da da'awa amma aiki a zahiri mutane su gani a ƙasa musamman abin da za a faɗi da ƙarfin iko wannan sai gwamnati shi yasa ake bukatar almajirai da malamai da masana addini su shiga cikin harkar gwamnati don su rage wa musulmi raɗaɗin abin da yake haƙƙin su wanda ba su samu ba amma ba kowa ba sai wanda ya san zai zama magajin annabi Yusuf ana fahimta ibn taymiya ya ci gaba da cewa fa fi hadhihi al ahwali wa nahwiha ma yujibu al farqa ma yujibu al farqa baina mithli hadhihi al hal yace wannan shine abin da zai nuna maka bambanci tsakanin baina hadhihi al hal wa baina ma nubiya anhu tsakanin halin annabi yusuf da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace karka ne din nan wanda aka hana su sune wanda za su yi handama da masu raunin da sun san ba za su iya gyarawa ba amma in ka san adalci za ka yi kuma kana da ƙarfi da za ka iya canzawa to ka je ka canza ko ana hama za ha mata matsala ta ƙarshe ita ce shin ya halatta hanyar annabi yusuf alaihi salam na ɗashi kawai aka yi aka ce na baka to muku yanzu ba ta haka ne za mu samu irin waɗannan mutanen ba sai an yi zaɓe sai kun zaɓi irin gwamnatin da za ta yi muku irin haka to shin ya halatta ku shiga cikin harkar zaɓe ku karɓi katin zaɓe ku je ku yi zaɓe ku je ku bi layi ku sha wahala saboda a zaɓi wani domin zai rage muku wani abu mummuna ko kuma zai kawo muku wani abu kyakkyawa waɗansu suna cewa bai halatta ba a yi zaɓe saboda gwamnatin kafirci ne bai halatta ka mallaki katin zaɓe ba bai halatta ka yi menene ba to amma manya manyan malaman musulunci ga abin da suka ce farko shekul islam ibnu taymiya an tambaye shi akan ya halatta mutum ya karɓi matsayi a cikin gwamnatin da baka hukunci da dokokin Allah yana nan a cikin majmu'u fatawa yake cewa na'am idza kana mujtahidan fil adl wa raf'i zulmi bi hasbi imkanihi yace in mutum ya san da cewa zai rage zalunci da iya abin da zai iya ka san Allah zai tambaye ka iya wanda zaka iya ne wanda ba zaka iya ba wannan Allah ba zai kama ka ba in mutum ya san zai adalci gurgurdon wanda zai iya kuma ya hana zalunci haka aka tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz da ya tashi amsa yace innamal a'malu bin niyyat yace ai kwa da irin niyyarsa wanda ya je gwamnati da niyya ta alheri da wanda ya je da niyya da azurta kansa Allah ya san bambancin niyyar su wa inna ma likullin imrin ma nawa yace je ka shiga kai mai kyakkyawan niyya haka aka tambayi Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen shi ma yana a cikin fatawansa yace inni ara anna lintikhabati wajiba ya ce ni a fahimta ta zaɓe a irin waɗannan ƙasashe da ba a samun mutane masu nagarta su iya hawa kujera sai an yi zaɓe to yin zaɓe wajibi ne kuma kai ma ka je ka shiga a zaɓe ka in ka san in ba ta irin wannan hanyar ba ba za ka zo kai wa mutane abin da suke bukata ba ya zama wajibi kai ka je ku kuma wajibi ne ku zaɓe shi sannan magana ta karshe ita ce ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya mata rahama yayin da waɗansu daga Algeria suka je suka same shi akan kasar algeria an daina hukunci da dokokin allah constitution ne kaza kaza kafirci ne ya halatta mu shiga zaɓe kuma ya halatta ni in je in yi takara a zaɓe ni sai malam albani ya ce bayan ya yi dogon magana sai ke cewa walakin la'ara ma na ushabal muslima إذا na في adi al'islama, يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننسع والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط yace ni ba na ganin laifi mutum ya fito takara a irin wannan wurin in ya san shi mai kokarin kawo gyara ne musamman in ana taɓa haƙoƙin musulmi to wannan kuma shi ya san yana da kokarin da zai kwata wa musulmi haƙƙinsu to ina ba da shawara mutane masu tunani irin wannan su shiga ina gani kuma wajibi ne ina nasiha wa dukkan al'ummar musulmi su zaɓi irin wannan mutum kulla musulmin an yantaki ba minal islamiyyi na faka wajibi ne akan dukkan musulmi su zaɓi irin waɗannan to ina ga wanda shi kuma zai zo ya ce akan ka zaɓi musulmi gara ka zaɓi kaza akan ka zaɓi iri kaza a musulmi gara ka zaɓi kaza akan ka zaɓi kaza gara ka zaɓi kaza. mu dai musulmi ne ko mu ahlus sunna ne kuma da malaman sunna suka faɗa a kai muke abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh